dalilin wannan taro gwamnatin tarayya tun daga sanatoci da wakilai da shugaban kasa duk sun yarda an kafa doka a najeriya na hana ludu da maɗigo ko kuma hana namiji ya auri namiji mace ta auri mace hakika muna musu godiya kwarai da gaske akan yin wannan kam mun gode nasara ya zo ya kama kasar mu ya zauna shekara 60 amma waɗansu shigantakun duk har ya tafi bai yi ba to ba za mu yarda da waɗansu kawo mana wasu abubuwa wanda addininmu da mutuncinmu duk bai yarda da su ba za mu yarda ba hakika sanatoci da wakilai da shugaban kasa sun yi abin kirki kuma haka ya kamata koko ya zama dole su yi don ana yin demokuraɗiyya ne demokuraɗiyya majority ah, majority suke da murya minority ba su da murya mu musulmi addininmu ya hana mace ta auri mace ko namiji auri namiji ko a yi liwaɗi ko a yi maɗigo kiristoci su suna da addini addininsu ba zai yadda a yi luɗu ba ba zai yadda a yi maɗigo ba to mu jama'a guda biyu na a najeriya mu ne najeriya wanda ba mu ba mutumin da ba musulmi ba ba kirista ba najeriya in akwai su to su minority ne ba su da murya to ai ana ganin wai su din nan a mazanin su yan adam yanda kuma duniya take tafiya su din nan suna da daman su yi abin da suke so a ai ba yan adam bane yan adam ya adam da ya sallin waɗannan mutane domin dabbobi ma taure baya bin taure masa barbara akuya ba ta bin akuya ta mata barbara kaza ba ta bin kaza ta yi mata barbara zakara ba yin zakara bin masa barbara jaki ba bin jaki masa barbara tunda dabbobi ma ba sa yin wannan abu wanda suke wannan abu ai suna can kasa da dabbobi adam ya riga ya sallimi ƴaƴan waɗannan ƴaƴan nasa ba asfala safi da sunan su tunda dabba da kanta na gaya maka jaki namiji baya bin jaki dan uwansa jaka ta mata ba ta bin jaka yar uwarta to amma akwai wanda yake su sun ga yin hakan shine rayuwa gare su e to su je su yi a kasar su can mu kasar mu nan Najeriya ba za a yi haka ba su je su yi can a kasar su ba kasar ba kasar mu na Najeriya ba mu kasar mu Najeriya jama'a guda biyu ke wurin wanda ba biyu din nan ba to minority ne bai da murya bai da hujja mu jama'a musulmi ba mu yadda ba addinin mu ba yadda mutuncin mu ba yadda ba jama'a kirista addinin su ba yadda mutuncin su ba yadda ba kuma wanda ba musulmi ba ba kirista ba Najeriya minority ne ba su da murya ke so su yi wannan su je kasar su yi to akwai irin hukuncin da ake dauka kamar misali za ta kai ga mutum ya aikata in an same shi da laifi a yanke masa hukunci na kisa ko kuma a yi masa bulala to akwai inda yake suke ganin a nan za a wuce gona da iri a'a ba a wuce gona da iri maganan kisa babu ai bulalu kawai aka yi musu an yanke an kashe su ne kashewa ne na ce ba a yadda ba da musulmi bai yadda sai gwamnati gwamnati kuma gwamnatin tarayya ba ta yadda ba domin saboda haka federal government tana sama da eh, da gwamnatin jiha saboda haka ne ai muke ta wabatu muke cewa ah, mun ji daɗin wannan doka da aka sa duk mutumin da ya ce bai yadda ba a tambaye shi kai an haife ka maza biyu ne suka auri juna suka haife ka ko mata biyu ne suka auri juna suka haife ka maza biyu ne suka auri juna suka haife ki ko mata biyu ne suka auri juna suka haife ki a tambaye su ba da amsa